Wato zuwan Dangote Kano ya tabbatar mana da cewar Dangote yana kishin jihar Kano sannan yana so ya ciyar da Kano gaba. Mutane ne wanda zai bawa amana bai samu ba. Amma daga zarar da zarar ya ga ganin abba da ya yi abba yana ƙoƙarin ciyar da Kano gaba yana ƙoƙarin tallafa wa talakawan jihar Kano. Shi ya ba shi ƙarfin gwiwa ya taso tun daga Lagos ya zo suka gana da abba sannan ya mai alkawarurrukan wasu ayyuka da zai tallafa mai wajen yin su domin ciyar da kano gaba da mutanen jihar kano allah ubangiji ya saka aliko gwate da alkhairi shi kuma abba ba abin ba mu da bakin da za mu gode wa abba gida gida wallahi ba mu da bakin kawai allah ne zai biya shi mun yi sa'ar gwamna mun yi sa'ar gwamna a tarihi babu gwamna irin abba a tarihi ma in kuma da wani gwamna da taɓa ji a tarihi irin abba gida gida wanda ya damu da damuwar talaka wanda damuwarsa ba damuwa ba ce akan damuwar talaka sai abba gida gida Allah Ubangiji ya ƙara lafiya da nisan kwana Dangote kuma Allah ya bashi ikon kyautata wa mutanen karo da jihar Kano amin ya Allah